kuna tare da sashen hausa na studio kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin namu na yau da farko ga muhimman kanin nasu Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta fara zaman taronta da batutuwan da suka shafi dokoki. 'Yan kasuwa na Fiti Marshe sun fi wata sanarwa bayan wani zaman taron su. rahoton mu na musamman zai tsaya kan sanarwar kungiyar nan ta kare hakkin ɗan adam ta ayan daidai ash kan makomar Nijar. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na jan ɗaya a yau ne majalisar dokoki ta buɗe zaman taronta na farko na shekara ta takwas zaman taron da ake kira na dokoki zai kwashe kwanaki tasa'in ana yansa a yau batu guda ne ke kan tebur jawabin buɗe taron da shugaban majalisar dokokin Usaini Tine ya yi Habibu Garba ya zo mana da wannan rahoto. Da taken ƙasa da jami'an tsaro na Gard National suka kaɗa ne aka soma bikin sabgar buɗa babban taron farko na lokaci zuwa lokaci na Majalisar Dokokin Nijar na shekara ta 2018. A cikin jawabinsa shugaban majalisar ya sa kira na ganin 'yan ƙasar Nijar sun haɗa kansu. Dama ce a gare ni na miƙa kira ba wai 'yan siyasa ba, duka jama'a 'yan ƙasa na mu yi aiki da abin da zai sa tafiyar mu ta ɗore. Ina magana ne kan. kan yafiya da kuma kishin ƙasa da ke ba mu damar rayuwa tare. A nashi ɓangare Sumana Sanda na ɓangaren adawa a cewarsa shugaban majalisa a cikin jawabin nasa ya ɗan gujewa matsalolin da 'yan Nijar ke fuskanta. Firistan majalisa ya buɗe wannan taro amma mu bamu gamsu da abin da yake wai ayyukan da shugaban ƙasa yana yi yanzu ko ina ana yaba muna. A'a ba yaba waje ne muna so ba mu muna so nan ne a Nijar ake talaka talakawa ko ina abin da ya dame su an samo musu maganin shi. Sadu Dille rukunin masu rinjaye ya yaba irin kokarin da gwamnatin Birji Rafini ke yi. Za ku ji mutane suna ca mulki bai komai ba. Nan ya mai muke wanda ya saya mai kahin Isu Muhammadu ya kama mulki da wanda ya dibiye mai ga yau ina tsammanin ko dai kai makaho ne ka san da ayi wani abu a siyasance muna iya muyi yi dibin waɗannan abubuwan da aka yi. mu faɗi gaskiya. Tsawon watanni uku masu zowa 'yan majalisar za su nazarta shafin ayoyin dokoki da dama kamar ayar doka mai kayyade matsayin jami'an masharanta da ayar doka mai shata kundin aikin duwan 'Yan kasuwa na tsohon kasuwar Marshe sun yi wani zaman taro a yau da safen nan a kasuwar Cemage domin duba matakin komin birnin ya mai game da sabon wurin da aka keɓe masu domin ƙarin haske sai mu saurari wakilin 'yan kasuwar Malam Wali Isa a cikin rahoton Mutari Muhammadu. mu tare da wakilin ya da ya yi mana proposé uh, na lazare an yanka ta tashi ba wanda an kace bana kenan yanzu abinda ya ce kalai plateau zai kai mu wannan ne ya samu kire yan kasuwa muka ba su wannan sako na shi gwamna kuma yan kasuwan sun ba da amsa kai tsaye amsa da suka bada lalle ba inda suka so sai fitima shi kenan mu yi kira ga shi shugaban kasa shi in ma aka tuna aka waye ba an yi gobara da kwana daya ya zo fitimar shi ya ce kai ko da yake zai gobara ce faduwa ta zo daidai da zama dama fiti marshe nasa ta cikin program ya manyala haka ya ce muna za a gina mana kasuwa ta zamani tun muna kira ga shugaban kasa shi dauki nauyin shi da kuɗi cikin baitmalin kasa ya gina mana fiti marshe Tun buɗe shi a ranar goma ga watan Janairun da ya gabata, baje kolin kayan lambu na agadas da ya kamata ya ƙare goma ga watan Fabrairu na ci gaba a nan Tumon da kuma Stade General Sen Kunce da ke nan birni mai a cewar shugaban ƙungiyar masu aikin garake na yankin Timiya shigar da kayayyakin ne ke cin karo da matsaloli. Adam Ibrahim na cikin rahoton Maryama Kenda. wannan fuwar fuwar ne na ne marishe rajan dagades to da oyin ne ma mu kullum muna samu kaman turwa ne don saboda kayan namu ba su zuwa da gaugawa an ba mu dijan biyu zuwa di fevriye ne kara mana wata guda to yanzu ma kaya ba su kare ba yanzu ma muna son a kara mana zuwa dai kone ashirin wannan fiyan da mars wannan yanzu an kara muku ne yanzu dai ba mu gan su ba muna nema dai a kara mana sauran kaya da kuka ne sai da sauran kayan nan ne ana yi da shi kaman kwamfutar ne iko yana auna yana dauka ni bi amma bana da cikin kwamfutar ya dauka kadan wani sani ba kon ton ashirin ne ilimin ne iko bana bai dauka ko kilo guda to yanzu ne kaman masalan ku a cikin wannan fuwar masala akwai ta don saboda muna son a kara mana kwanakin alhadi can babu inda za mu sai mu kai shi mu da nan dai muke samu tabarakallah ana da shi nan yanzu da yake akwai zafi bai da jimri Shugaban Togo Fornia Simbe kuma shugaban kungiyar kasashen Sidiyawu ko Ikuwaza a wannan karo da kuma shugaban kungiyar kasashen J5 Sahel Isufu Muhammadu shugaban kasar Nijar na wata ziyara aiki tun yau da safe a Wagadugu na Burkina Faso. A cewar rediyon RFI shugabannin biyu sun isa birnin domin ganawa da hukumin Burkina Faso bayan ziyarar sektaran dindindim na J5 Sahel Mamman Sambo Sidiku dan asalin kasar Nijar da shi ma zai gana da shugaba Rush Mark Christian Kabore a cewar wannan majiya bakin za su kai ziyara a wuraren da aka kai hari domin ganin barna da aka haddasa. Mutunata muku dai sakamakon sakamakon wucin gadi na harharan biyu na ranar hudu ga watan Maris ya haddasa mutuwar sojoji guda bakwai da kuma cauke mahara guda tara. Tun farkon shekara ta takwas zazzabin cutar lasa yake ci gaba da kwantar da mutane akan iyakokin Nijar musamman kan iyaka Najeriya da kuma Benin game da bazuwar cutar ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya da ke Najeriya a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar 28 ga watan Fabrairu ta gabatar da wani sakamako tuni dai kasashen Nijar, Benin, Burkina Faso da Cote d'Ivoire suka bayyana damuwarsu kan wannan matsala. Ga dai rahoton Rahilatu Sumana da ta haɗa mana. Rashin rayuka saba'in da biyu aka ƙididdige cikin halin cuta ɗari uku da goma sha bakwai da aka tabbatar tun halin cutar harko da aka gano ranar ɗaya ga watan Janairu dubu biyu da goma sha takwas. A cewar ƙungiyar kiwon lafiya ta ƙasa da ƙasa OMS kimanin mutum dubu biyu da ɗari tara suka samu kusantar marasa lafiyar wa'anda kuma aka kula da sa ido a kansu cikin ƙasashe 37 na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashe 18 ne suka tsunduma da kamun wannan cutar masassarar lasa a ƙasar benin an samu rashin rayuka da dama a shekara ta 2016 cutar ta lunkume rayuka 54 A ƙasar Nijar wata sanarwar hukumomin kiwon lafiyar al'umma da ta fito ranar 29 ga watan Janairu 2018 ta bayyana cewa ba a samu halin cutar ko ɗaya ba a cikin shimfiɗar ƙasar ganin ta da hankalin da cutar ke yi bisa iyakoki da ƙasar Nijar mahukuntan sun sanar da cewa ana nan ana girka dukkan matakan da suka dace domin kaucewa shigar wannan cuta a ƙasar Nijar. A yankin Maraɗi mutane kusan talatin ne da aikin gina hanyar Maraɗi madarin ya shafa suke jiran a biya su diya shekaru hudu bayan fara ayyukan. Wannan matsala a cewar cibiyar kula da kayayyakin gine-gine ta jiha na shafar mutanen da ke birnin Maraɗi. A cewar Zabairu Gagara waɗannan mutane dole su ƙara haƙuri a cikin hirarsa da wakilinmu Muhammad Mamman. A Abin da ya shafi kwamin ɗin Safu, Sarkin Yamma, Mada Rumfa da Gabi dukansu an ba su su, sauran kwamin ɗin ya yi. miliyar ɗaya da miliyon ɗari uku da tasa'in da biyar, mun biya miliyon ɗari takwas da saba'in da tara, sauran mu biya miliyon ɗari biyar da goma sha biyar. Abin da ya yi saura a biya mafi yawa na kwamin ɗin Maraɗi. Haka ɗin ya danganta ne da halin da ƙasar ke ciki. Tun ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muke jiran zubin farko da ya kamata a biya su. Jimillar tasirin da ke ga hanyar maraɗi ma da rumfa inda hanyar ta kutsa cikin hilaye da gidaje wanda aka rosa da suka jibinci biyan haƙƙin mutum miliyon ɗaya da ɗari maraɗi kaɗai na da mutum ɗari takwas kuma sauran kusan mutum talatin wa'annan talatin ɗin mafi yawa su ne ke da kuɗi da yawa mutane ne da aka fashe ma gidajensu kowane kuma na da misalin miliyon talatin zuwa arba'in har yanzu muna jira. 30 millions, donc jusqu'à présent on attend, ils sont pas payés. Ƙungiyar malaman jami'a ta Sinex eh, ta tarishan Yamai ta ɗauki niyyar ci gaba da yajin aiki na sai na ta gani da aka fara a ranar 17 ga watan Fabrairu da ya gabata. Wannan mataki an ɗauke shi ne a ranar 3 ga watan Maris da ya gabata. Bayan wani zaman taronta a nan Yamai, malaman jami'ar na ganin har yanzu ba a biya bukatunsu ba. Ƙungiyar dai ta Sinex ta buƙaci a rushe kwamitin kazo da ke taimakawa ƙungiyar Enon domin tayar da ayyuka a wannan jami'a domin baiwa jami'an tsaro damar tabbatar da tsaro a wurin. Daga ranar 1 zuwa 4 ga watan Maris aka gudanar da tantance kaɗai da rere na tagogin wasannin motsa jiki da za su wakiltar yankin Agadas a gasar wasanni 'yan makaranta da aka tsaida daga ranar 17 zuwa 23 ga watan Maris ɗin shekara ta 2018 a Maraɗi. Matasa samari da 'yan mata 107 ne na makarantun lise da kwaleji na jihohi biyar da aka zaɓo daga ɓangarori daban-daban na wannan guje-guje za su su halarci wannan gasa a maradi ga dai karin bayani daga ibrahim kacalla muntari a cikin wata hirarsa da wakilin namu sumana amadu mun yi eliminator na championnat scolaire a nan garin arlis inda muka tattara departamentin Ciro, Ifiruwan Ingal, departamentin Agadez kuma da yan Arlit. Mun fara kwamfala biyu ga wanga wata. Ko departament ta zo da ekipcin balo guda biyu, da kai football lise da kai football college, da kai athleticism lise da kai college, da kai kokowa ta mu ta gargajiya college da lise kuma da kuma abin da ake ce ma gymnastic abin tsallake-tsallake. Mun yi selection muna kama da yarda ubangiji wanda zai ta hudda mu kwarai. Dan saboda wasannin da za a yi na Niger na 'yan matasa set o ventura in Allah yarda a garin Maradi. Ya bakwai zuwa 23 na wanga wata da muke ciki a birnin Maradi insha Allah. An ka ɗauki selection da aka yi a football da athleticism da vole da gymnastics da kokowa. Kusa kan mutum 700 da suke yin delegation ce eh a rintu mu kadai muna da mutum 40 a buskan mutum 107. Mutum 67 da suka yi saura su ne wannan jiha guda hudu da su raba tsakanin. Mun kare mutum 107 ne wanda za su yi representation region kin Agadez a can garin Maradi. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka wasu ingancin labarai sai a Sido Kalangu yanzu mun zo muku da sharhinmu. mu. Matsalar zamantakewar al'umma da siyasa da sauran batutuwa sun kasance tsakiyar wata sanarwar kungiyar kare hakkin adam ta ANDDH a ranar 28 ga watan Fabrairun da ya gabata. Bari mu saurari Jibril a barshi, shugaban kungiyar ANDDH kan matsalar karatu a Nijar da yake ganin inatar da hankali idan ba a ɗauki matakan magancewa ba a cikin hirarsa da Alassan Kuzi Muhammadu. gashi yanzu an zo an yi affectation kin matan aure an tura su can wani ƙauye can daban tsakan lakwal ba wai cikin vakansa ba ai cikin vakansa ake affectation saboda kwa shi dauki a matakan zai dauka zuwa ga diyan shi zuwa ga zaman da zashi to sai zama to gashi wai tsakan lakwal an dauki matan aure an aika su wani waje alhali akwai doka tsarin mulki wadda ta nuna cewa nauyi ne bisa ga kan gwamnati shi kiyaye zama aure da zaman iyali shi karhuwa shi shi kawo mushi nashi kariya wurin da ya zamanto a za a kawo mishi tikas to ba wannan gwamnati ta yi gwamnati ita wannan shubrish ta da kafa ta ɗauki kudin za ta ɗauka shi kenan in auren zai mutuwa in minin zai faruwa duk dai in kaka iyali za su zama cikin waɗanga da an kai affected gwamnati babu ruwanta da wannan ga wanga matsalar university kin yamai yanzu ga shi an zo an samu hadari tsakanin ɗalibai da malamai an shiga yajin aiki na illa masha Allah in yajin aikin ga ya ci gaba ba samu an ka walwale bakin zare ba tun da wuri hatta kai mu ga a ce a shekara ta shal to lalle akwai haɗari ga zaman da ake ciki zuwa ga lakwal saboda zaman university da sauran abun da aka can lise da saura wato komi kashi-kashi ne in ka kare bak kana son ka ta university to university kin ta yi cunkoso ina za ka tahiya gashi alhali duk wanda ya san abun da lakwal ta yi zama in kana da breve ko in kana da bak me kake iya yi eh, eh, bakin iliminka to yau in ka tai ka tuntube wanda adda breve ko wanda adda ba kana sanin kai da kanka ko gidanka ma kana sanin lalle lakwal ta tabarbare kuma kullun tabarbarewa take nan ga kullun gwamnati na daukan kuri kaza kaza ga zaman shi da sandika an kasa walwale bakin zare gashi yanzu an zo ko yanzu akwai matsala to kenan ana gudun kan matsalar ta kai wurin da ba a iya ciwo kanta shine yasa mun kai kira ga cewa a zamna a tattamna abun da ya shahi zaman lakwal ai maza maza a walwale bakin zare ta kowane fanni fanni ta fannin zaman gwamnati da sandika ne ta fannin wa'anga matan da an kai affecte ne ta fannin wanga matsalar ta university a ɗauki matakan tun ba ƙara tsunduma lakwalkin gaba cikin wani mawuyacin hali. To masu sauraron studio Kalangu duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya.